da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da watan kuna cikin ƙoshin lahiya da wannan maraicen talata takwas ga watan Satumba. Shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a kan mitoci 25 da 22 da 16. da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatar da shirin jamila kabiru fage da halima jimrau yau ranar yaƙi da jahilci ta duniya kuma ranar da shirin yau da gobe ke mai da hankali kan ilimi da fasaha da sana'a amma yau shirin ya fi ƙarfi akan ilimi da kuma irin rawar da malamai ke takawa wajen cusawa yara ɗabi'u nagari. a zauren matasa ma kan wannan batu aka tafka muhawara rawar da malamai suke takawa a yanzu bata taka kara karya ba a wannan dai zamanin da muke cika a yanzu zai iya tsawatawa akan abubuwan da suke ba daidai ba kuma zai iya yabawa ko kuma ya tallafa wajen yin daidai wani shi ake kira malami To, ko kun san cewa a wannan zamani namu akwai malaman da ke ruguza tarbiyyar yara? sau da yawa su kansu ɗabi'unsu takan taimaka ne wajen ruguza tarbiyyar yara domin an samu matsaloli da dama wanda su malaman ne da kansu suka yi lidin a game da yaran. Yau filin matasa masu basira ya zakulo wata matashiya Hauwa Abbas mai kamfanin Impact Image Consultancy a Abuja. Za ku ji ta bakinta da kuma irin aikin da take gudanarwa. kafin malama Lamisu Maryam Murtala ta koya mana yadda ake yin miyar riɗi a filin dafe-dafe. Za kuma ku ji amsoshin tambayar mu ta jiya game da irin tasirin da malamai ke da shi akan tarbiyyar yara. Ku kasance tare da mu, ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe. To kamar yadda Jamila ta gaya muku a baya yau hilin matasa masu basira ya samo wata matashiya mai suna Hauwa Abbas wadda ke da kamfanin Impact Image Consultancy a Abuja da yake waka ta yi daɗi bakin mai ita ga Hauwa Abbas da bayani. Ina da wannan kamfani na Image Management Consultancy firm din sai na joinin wani group Northern Reawakening. So da na joinin group din uh, akan 'yan arewa ne muna maganar zamantakewa problems ɗin da muke da su yanzu a arewacin Najeriya da sauransu kullum maganar is problems ɗin ba solution da kuma idan ka san problem to ai ka gama sai ka nemo abin da zai gyara wannan problem din da ake eh, problem din da muke da shi a lokacin sai ana maganan girki kullum sai a dinga maganan ƴaƴanmu sai girki ba sai indomi sauran sai kuma na tuna ni kaina ma karan kaina ina da wannan problem by time aka haife ni diyayye na sun girma wa'in su ma har sun yi aure eh, mama na kuma lokacin bata da lokaci na ita ma kullum da ni da masu aiki ne a cikin gida ba wani girki da na koya ba na ma girki ne kam sai dai kawai in ci in yi gaba so by the time na shiga jami'a sai na ga duk abokanai na sun iya girki ni kaɗai ne ban iya girki ba idan ana cewa yi girka kaza hatta dankali ban iya shi ban san dankali yayi ba ko bai ba da olisin da na san na iya yi kafin shiga jami'a is cake dan da muna da cikin gidan mu so da kwai suna kokoya min cake haka da da su cincin da sauransu amma dai abinci ko shinkafa ban iya ba sai na ga kai wannan abin ya kamata mu tackling din shi tun yanzu idan ba mu ba zai zo ya zama mana problem daga baya sai na buɗe makaranta eh, muna kiran shi impact finishing school wanda zai koya ma yara girki sharan gida wanke-wanke zuwa kasuwa kin gane da sauransu kuma girki na turawa da na gargajiya da kuma pastries haka eh, su kayan daɗi su irin su cake donut da sauransu su lasagna don kuma eh, da na fara sai na gama problem din ma ba ma manya ba ne. ya kamata a fara koya ma yara tun suna da shekara hudu haka ina da student haka da suke da shekara hudu biyar su fara da wasa from wasa kinga sai ya zauna a cikin jininsu kin gane har su zo su iya kuma alhamdulillah ni dai nakan holiday classes din da muke yi shi sati uku ne sannan kuma na manya muna yin sati uku so biyu sati uku kullum kenan ko kuma so biyu a sati sati shida kuma cikin wannan zaki koyo wajen girki kan koya musu wajen guda guda talatin haka iri-iri different types kuma idan za ka zo makaranta na yi making issue um, abin ga mandatory cewa ba za ka zo da komi ba kawai za ka zo da jikinka ne littafi komi za mu baka kuma komi is practical za mu baka notebook kai ka yi recipe ɗinka da kanka ka rubuta abubuwan da ka aka yi amma ba za mu baka wai recipe haka za ka tafi da shi gida a'a ba ma yi sannan kuma da kwai test da assignment wanda kullum za su je gida abinda suka girka za su je gida su girka because idan ba su je gida sun girka ba girki idan ba ka yi ko da yaushe za ka mance dan abin handi ne wai recipe din ma ya zauna tunda idan an koya maka girki na mutum ɗaya ko mutum biyu ko mutum hudu za ka zo ta ranar da same girki za ka yi na mutane goma ko ɗari so dole sai ka san yadda za ka yi ka gyara ɗanɗano da sauransu haka dai har muka kawo inda muke yanzu Wane irin tasiri malamai ke da shi akan tarbiyyar yara? Ga yadda kuka amsa wannan tambaya a Facebook. Yau da gobe, ai a duk lokacin da yaro ya bar gaban mahaifansa ya nufi makaranta, to dukkan wani nauyi na kula da tarbiyyar yaro ya koma kan malami don haka nauyi ne akan malami ya ɗauki matakan da za su gyara tarbiyyar yaro domin dama ana zuwa makaranta ne domin koyon ilimi da kuma koyon tarbiyya sako daga yahaya magaji hammado malamai ku kiyayin maganganun da ba su da wani amfani domin duk irin abin da malami ya gaya wa ɗalibi to shi ɗalibi yakan hau kai daram ya zauna da iyaye da malamai dole su kula da harshensu yadda ya kamata domin daga gare su ne ake ɗaukan tarbiyya mai kyau ko akasin haka. Allah ka taimake mu ka ba mu zuriya ta kwarai ta gari kuma ka ba mu ikon ba da kyakkyawar tarbiyya a gare su amin. Sako daga Abubakar Muhammad. Yau da gobe babu shakka malaman makaranta na da tasiri wajen tarbiyyar yara domin yara sun fi jin tsoron malamai. Sako daga Bafu Patrick. Gaskiya malamai na da matuƙar tasiri dangane da kula da ɗalibansu da ba su tarbiyya da kuma ba su ingantaccen ilimi na addini da kuma na zamani. Amma wannan kan samu ne a wurin malamai masu mutunta kansu da ji a rai cewa suna yi don Allah. Saƙo daga Jamilu Muhammad Gwaram. Malaman makaranta na da tasiri ƙwarai ga yara domin tarbiyyar da suke koya wa yara tun suna ƙanana. Idan sun girma da ita, idan sun girma da ita suke amfani saƙo daga mudassiru acida sardaunan matasan acida yana da tasiri sosai ga mallamai, tarbiyyar yara domin yara su ne manyan gobe ya kamata malaman makaranta su kula da tarbiyyar yara domin ci gaban al'umma saƙo daga arabiyu awwal mai faci gaskiya malaman makaranta na da gudunmawa da za su bada wajen tarbiyyar yara kamar na koya musu yadda za su zauna da iyaye da sauran na gaba da su sako daga musbahu muhammad lafiya a gaskiya yau da gobe kun kawo maudu'i mai mahimmanci kamar yadda muka sani shine da zarar yaro ya fara zuwa makaranta zaka ga halayensa sun canza misali in yaro je makaranta zai gaida malam haka kuma zai zama da hankali sosai sako daga manur muhammad To duk da akan wannan batu na tarbiyyar yara yanzu ga Hassan Maina na a zauren matasa tare da Abdullahi Aliyu Katsina ɗaya daga cikin shugabannin matasa a Abuja da kuma Saminu Sani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum. Za su tattamna su duba irin rawar da malamai ke takawa ko kuma ya kamata su taka wajen cusa ɗabi'u na gari a zukatan ɗalibansu. Malamai yi barkanku da zuwa. a yau za mu duba wani maudu'i ne da ke magana kan irin rawar da malamai ke takawa wurin cusawa yara kyawun ɗabi'u in zan fara da kai abdullahi aliyu katsina a matsayin mutum na malami waɗanne rawa ne ake jin ko kuma ake sa ran zai taka wurin cusawa yara kyawun halayya to idan aka ce malami ana nufin wani mutumi ne wanda ya samu ilimi na zamantakewa ilimin addini da harkokin yau da kullum wanda ana tunanin cewa ya san daidai kuma ya san abin da ba daidai ba zai iya tsawatawa akan abubuwan da suke ba daidai ba kuma zai iya yabawa ko kuma ya tallafa wajen yin daidai wani shi ake kira malami abin da ake tsammani daga wajen malami shine a shimfiɗa wata ingantacciyar turba ta rayuwa ta zai iya yiwuwa kananan yara waɗanda suka fara tasowa wanda suke a primary school a ba san komai na rayuwa ba a irin wani bangaren ana tunanin malami a wannan yanayin a ya sanya musu tsoron allah ya sanya musu ƙaunar juna son ƙasa biyayya da you know, son taimako ina ce taimako ina nufin duk wani abun da ya taso a tsakanin dalibai wani yana cikin wani yanayi zai iya taimakon shi idan akwai wani abu da ya taso na shawarwari irin za a iya gudanar da irin wannan harkokin wannan a takaice shi ne abin da ake tunani daga malami ya zamanto uba ya zamanto wa ya zamanto mai koyar da ilimi ya zamanto komi na ɗalibi a samir sani na jiwo gare ka waɗanne abubuwa ne ake sa ran malami zai koya ma ɗalibansa dangane da abubuwan da suka shafi kyawun halayya to alhamdulillah malami kamar yadda malami da ya gabata ya bayani malami shine wadda ke da ilimi a ilimin nan kuma ya jibanci ko ilimi ne na boko ko na addini ko na zamantakewa na rayuwa da sauransu ah, malami yana da tasiri kwarai da gaske tasirin da yake da shi ga tarbiyyantar da yara ba ma karami ba ne domin lokacin da yaro ya soma girma ya soma wayo iyayensa da suka haifi yaran nan sun san muhimmancin ilimi a rayuwar yaro sun san muhimmancin ilimi shine gishirin rayuwa ta zamantakewa tun daga eh, daga tasowarsa yaro za a kai shi misali makarantar allo ya soma karatun misali na sanin ibada da tarbiyya kuma waɗannan abubuwan da malami ke koya wa yaro da abin da yaro yake gani a makaranta shine ginshiki na farko da zai tashi da shi a rayuwarsa duk abubuwan da malami ke koyar da yara da kuma yanayin yadda su ɗaliban suke fahimtar abin to da haka za su tashi da shi kuma da haka zai kasance ya yi tasiri a rayuwarsu kuma ma tasiri ma ba karami ba tasiri da yaro har ya girma ya girma ya har ya kai matsayin mutum ma da mai iyali da sauransu wannan ilimin da ya samu tun yana yaron nan zai masa tasiri kwarai da gaske abdullahi aliyu kasana idan muka duba waɗannan shimfiɗa da aka yi yanzu in muka duba malamai a wannan zamani namu wace irin rawa a iya cewa suke takawa kenan ya dace da abin da muka bayyana yanzu gaskiya abin da muke gani a yau a makarantunmu na addini a mu na zamani sun bambanta da abin da yake faruwa a baya kusan kwanda-kwanda bangaren addini abubuwan ba su taɓarɓare ba gaskiya kamar yadda suke mugun taɓarɓarewa a harkar ilimin zamani so abin da yake faruwa a muke gani a yau ba shi ba ne ba abubuwan da suke faruwa a baya kuma ba su wani ba abubuwan da ya kamata a ce suna faru sami misali mm. me za ka ce to alhamdulillah eh gaskiya rawar da malamai suke takawa a yanzu rawa ce da za a ce bata taka kara ta karya ba a wannan dai zamanin da muke ciki a yanzu in ka kwatanta shekaru kamar 20 ko 30 da suka wuce za mu ga cewa al'amuran ilimi ya ci baya kwarai da gaske a lokutan da gaskiya tasirin da ilmantar da yara yake da wadda malamai ke ya sha bamban da na yanzu domin a lokutan da gaskiya malaman su kansu suna da ilimi kuma akwai tarbiyya akwai da'a za ka ga malami ba zai yarda a gaban ɗalibansa ya ringa aikata wasu abubuwa ba misali kamar shan taba ko kuma yin ashar ko kuma yin wasu halayya waɗanda ba a so yaro ya gani shi yaro duk abin da ya ga ana yi to shi fa zai ɗauka duk abin da ya ga babba na yi to zai ɗauka wannan abin fa abu ne mai kyau tunda shi bai san me ya baki ba me fari ba sai abin da aka koya ba so gaskiya malamai a halin yanzu rawar da suke taka ba da taka karata karya ba maimakon ya zama na cewa an samar da alfanu da tarbiyya ta al'umma da wadda zai tasiri ga yara to abubuwan yana sha bamban kwarai da gaske wannan kuma ya faru ne saboda lalacewar tsarin shugabanci misali na ƙasa da yadda taɓarɓarar ilimi yake zama a misali yake taɓarɓarewa kamar da cin hanci da rashawa da wasu abubuwa dai da suka shigo harkar ilimi wannan sai ya sa malamai su kan zuma abubuwan nasu ya dan so malalacewa ya muna cewa in a da ne suna sa tsoron allah da aiki tukuru da sanin ya kamata da sanin tsari na zamantakewa na al'ada da ɗabi'u da kuma tasirin addini a zukatansu to gaskiya ya sha baya kwarai da gaske saboda su ma malaman suna ganin tana iya yiwa ba a biya musu bukatunsu kamar na albashi kamar gwamnati ba ta lura da su to wannan ya sa kamar lakarsu ta dan sake su ma ya zama na cewa suna son zuciya suna bai kamata ba wadda da a ce gwamnati ta lura da su yadda ya kamata ta lura da muhimmancin ilimi to da a ce rawar da za su taka da ya fi haka domin malamai rawar da suke taka ba karamin tasiri gare ta ba domin ita ce take nuna inda alƙiblar al'umma ta gaba za ta kasance yadda cewa wato kamar tasirin ɗabi'u da kuma halayya na al'umma za su kasance to ya ta'allaka ne ga su malamai da irin abubuwan da suka karanta. abdullahi aliyu kasana idan maka duba malamai a wannan zamanin namu da me da me ake sa ran za su mai da hankali wurin cusa wa ɗalibansu dangane da kyakkyawan tarbiyya to ah, idan ake maganan mai da hankali ko cusa a wani abu da zai zama kyakkyawan tarbiyya ga ɗalibai ai baya wuce abubuwan da muka yi magana a baya shine ita kanta tarbiyya su iyaye ne na ɗalibai domin iyaye in ɗalibai sun bar gidajensu suna dawowa makaranta su zauna a ƙarƙashin kulawa na malamai kuma malaman nan za su tsawatar da su a inda suke abin da ba daidai ba kannan kuma a irin yadda suke interaction ko suke yin mu'amala ko suke koya ma ɗaliban ko suke magana da su a lokacin koyar da karatun yana nuna hanyoyin da ya kamata ɗalibi ya dinga yin mu'amala da ɗan shi ɗalibi saboda haka irin wannan abubuwan su ne ake tunanin cewa ya kamata malamai su mai da hankali a kai shi kun san cewa yanzu haka akwai malaman da ke ruguza tarbiyyar yara Yau ma ga Hajiya Larai Bala Ahmed da bayani. Ba gaskiya a da yadda malami yake da dama akan kowane ɗalibi yake ganin a matsayinsa na ɗansa idan bai yi kaza ba ya san da hukunci a kansa ko in ya yi kaza yaushe ma a da malami zai tsaya wai ɗaukan matsala zuwa ga iyayen yara. ai daga gida ne idan matsala ta karfi kakan je wurin malami ta ce to yaran nan fa ko yarinyar nan fa ga abin da yake faruwa makaranta ta ɗauki hukuncin da ya dace malami a yanzu musamman a makarantu irin na gwamnati misali a gaskiya ba shi da wata dama wanda nake ganin cewa ya isa ya ɗau wani hukunci 100% a kan yaro ba tare da iyayensa sun yi interrupt sun saka baki domin har a hukumance ma akwai wasu dokoki wanda suka nuna kamar ko yaro dai ko laifi ya yi to ba ka da damar ka misali kamar irin punishment irin nada da za a da yaro ko yaro yana tsoron bulala ko yana tsoron duka zai bari dan wannan ko zai tsaya ya yi karatu dole domin wannan domin yana tsoron kar a da shi to a gaskiya yanzu a hukumance ma akwai dokar da take nuna cewa kawai in dai yaro ya yi ba daidai ba da kila sai ka tura shi gida kawai ya zo da babansa kila kawai zuwa za a yi ɗan discussion a ce ga abin da yaron sa yi kenan kai kuma ka ba da haƙuri magana ta wuce ko a ɗan dakatar da shi na wasu 'yan kwanaki wanda wannan ya yi asarar wannan karatun na wannan kwanakin aka zai dawo ya tsora ya ci gaba a gaskiya a saɓanin yanzu malami ba shi da wata dama sukan wato malamai da yawa suna da wannan damuwar a cikin ransu ta halin da suka tsinci kansu wanda saboda wannan matsalar ilimi da yawa gaskiya ya lalace kamar irin wannan da cewa a hukumancen ma ba su da dama sai dai kai watakila yaro in an samu matsala da shi kawai a tura shi gida wato akwai matsaloli da yawa wanda su kansu malaman tasu matsalar takan taimaka wajen lalacewa da hargitsa tarbiyya da ɗabi'a ta yara a makaranta don su kansu idan muka koma gurin su su kansu malaman ba wai dole ne za ki tara cewa shi malamin kansa ya zama ya cancanta a ce shi ɗin malamin ne wanda yake koyarwa a ajin ba. Shi hmm. kansa su tarbiyyar tana bukata a tarbiyyantar da ita. Mafi yawa su kansu ba wai na ce kuwa ba a'a. Amma kusan abin da yake faruwa su kansu malaman wanda ake yayewa ɗin ake ɗiba a makarantar ya zama su suke koyarwar to su ma sai dai mu ce dai alhamdulillah amma sau da yawa su kansu su takan taimaka ne wajen ruguza tarbiyyar yaran domin an samu matsaloli da dama wanda su malaman ne da kansu suka yi bidin a game da yaran to amma duk da haka kin san ba wai sai dole duka ko wani tsawa ita take sawa yaro kamar yadda kika ba a ce wai eh, ya tsaya ya hankalta ko ya san yaya da wani kamar yadda kika faɗa ne good example yana iya sawa a ce yaro ya yi sha'awa har ya ce e ni ma in Allah ya da zan girma zama malami kamar wani to akwai malamai masu ɗabi'a mai kyau akwai malamai qualified enough wanda suke suke tarbiyyantarwa kuma suke koyarwa da yara muna da su amma fa ki sani matsalolin da dama wanda suke afuwa shine na babu yadda malamin zai yi din hakan ta kasance problem din yana da yawa wataƙila shi kansa ma wajen kayan aikin ne wajen yadda ya za a yi a koyar da yaran wataƙila a'a yaran sun yi mishi yawa a ajin wanda da ake cewa bahaushe ke ta dan bai yawa bai jin mai in ba wataƙila da tsawar ko da tsawatawar ko da abubuwan ba za su tafi yadda ya kamata ba idan har kawai yaro yana ganin ko da ya yin karatu ko da ya yi zuwa makaranta ko da ya yi faɗa ko wani ya haifar da wata matsala dai a makaranta ba shi da matsala babu abin da za a yi to ki sani fa zai iya jan hankalin wani yaron su tafi a haka wanda a cikin irin waɗannan ɗabi'un ana neman gudunmawa ne ta iyayen ta malaman ta hukuma a ce to ya za a yi a gyara wannan lamarin haɗa hannu da ƙafa a taimaka a ce alhamdulillah ilimin mu ya tafi daidai tarbiyyar yaran mu ta tafi daidai a gaskiya malamai da yawa eh, saboda irin matsalolin da suke fuskanta irin wannan suna zama frustrated sun zama su zama ba su ma da ba su da hope cewa eh za su iya achieve din abin da suke son a cikin harkar su koyarwa ba wai duka aka taru aka zama ba akwai yara masu hankali akwai kuma malamai masu kwazo ko da a cikin aji ko da a cikin makaranta ai ana samun yara wanda za zaki gansu suna da ƙwazo suna da hazaƙa kuma suna yi suna sanyi kuma za ki samu malamai wanda suke koyarwa cikin farin ciki da jin daɗi wanda ko da a ce a ajin ba a samu misali da yawa da yawan su a ce eh su ne suke da hazaƙar suke tafiya yadda ake so a tafi ɗin ba ko da kaɗan ne to za ki ga sun yi encouraging malaman za ki ga cewa to a nan ki ce alhamdulillah. Mun ga Jamila, jiya Malama Lami Sumayya Murtala, mm. me ta koya mana a nan a hilin da dahi Rogo da miyar cukwi. To yau kuma miyar riɗi. Kin san riɗi? Na san riɗi ba kantu ba? A wanda dai ake kantu da shi. Oh, <laughs> to ya za a yi miyar shi. To bari mu saurari Lami Sumayya Murtala. don haka uwar gida abin da kike bukata kina bukatar riɗi tattasan ki da tumatir da albasa kayan miya kenan ki samu manja ki samu kifi ko nama mu samo crayfish gishiri da dawa da alayyahu sai abin ɗanɗano to idan za ki miyar riɗi za ki dafa naman ki ko na kaza ko naman rago ko naman sa duk wanda uwar gida take so shi za ta yi amfani da shi a yayin da za ki dafa naman nan za ki saka masa albasa da ɗan gishiri shikenan sai ki bar shi ya dahu idan ya dahu sai ki zo ki kawo manja ki zuba ki ɗan soya shi shi ma sama sama ba a cikin ruwan naman ba kin riga kin juya ruwan nama kin aji sai ki juya manjan nan idan ya kika juya shi ya soyu sai ki zo ki zuba kayan miya akai markaɗaɗɗu uwar gida in kina so za ki iya markaɗa ko ki jajjaga to idan kika kika zuba shi ya soyu sai ki kawo daddawa ita ma ki daka amma a wannan lokacin sai idan za ki tsayar da ruwan miya don wani lokaci idan kina soya kayan miya kika zuba daddawa za ki ji ya canza miki ƙanshin girki to a yayin da kika kuwa zuba ruwa to sai ki zo ki kawo daddawar sai ki zuba ka tafaso sosai sannan ki kawo ruwan naman nan da kika yi amfani da shi farko wato wanda kika dafa nama shi ma sai ki zuba daman lokacin iyaye da suke koyar da girki za ka ga koyaushe ana tafasa nama saboda amfanin ruwan nama sai ki zo ki samu riɗin ki ki rege shi tsaf kin san shi ma lokaci ba a raba shi da yashi ki rege shi ki wanke shi tas sai ki markaɗa amma markaɗen da za a yi masa mai kauri ne za ki gan shi markaɗen za ki yi shi kamar na ƙullun koko In san ƙullun koko yana da kauri sai dai in an tace shi ne kuma za ki gan shi ruwa amma in ya kwanta dai zai da komawa ya haɗe jikinsa to idan kina so ki yi shi markaɗaɗɗe kenan idan ma kuma gari uwar gida take so ta yi don amfanin yau da gobe za ki iya yin garinsa yadda idan kin tashi amfani da shi kawai ɗiba za ki to in markaɗaɗɗen ne shi za ki samu cokalinki mai kyau sai ki ɗiba sai ki rinka zuba shi a cikin shi wannan ruwan miya da kika tsayar ko kuma in kaurin ya yi yawa don ba a so ya dundunkule sai ki ɗan ɗebe shi sai ki sa ɗan ruwan ɗumi sai ki gauraya shi kafin ki zuba a ciki idan ma kuma garin ne shi ma haka zaki ɗebo shi sai ki dinka marmasa shi kina marmasa shi idan kuma ba mai ba ne shi ma da ɗauwan ɗumin uwar gida za ki samu sai ki narka shi eh, ki in kika jika shi a cikin ruwan nan kika jujjuya kika jujjuya sai ki zo ki zuba shi a cikin wannan miya taki da kike yi akan wuta to sai ki haɗa ki ɗan saka gishirin ki da kayan ɗanɗano dai abubuwan da kike bukata wanda kike amfani da shi domin gyara girkin ki uwar gida sai ki zuba a ciki kar ki manta za ki iya amfani idan nama ma kika sa ko ba za ki saka busasshen kifi ba za ki iya amfani da crayfish an kuma kina da busasshen kifin ki kina so ma ki haɗa da crayfish ɗin duka za ki iya haɗa shi a daidai wannan lokacin da kike tsayar da ruwan miya to bayan kin gama kin zuba sai ki ɗan rufe ki bar shi ki ci gaba da dahuwa nan da nan zaki ga miyar ki ta yi kauri to a daidai wannan lokacin ne uwar gida zaki samu alayyahu shi ma bayan kin yanka shi kin wanke zaki zo ki zuba a kai kina gama kina zuba a kai sai kawai ki sauke uwar gida kin gama miyar ɗinki miyan nan kuma zaki iya cin shi da tuwon alkama zaki iya ci da tuwon shinkafa zaki iya ci da sakwara ma ina fata uwar gida za a gwada to kin da ake miyar riɗi za ta yi daɗi kuwa ta ce haddasa kurama za ta iya ci zan gwada za ki gwada da Allah ki kawo mana ofis idan kin yi Jamila yau shirin mu akan ilimi kuma idan muka koma zauren matasa bayanin Hassan da Hassan Maina kai na jagoranta tsakanin Abdullahi Aliyu Katsina da Saminu Sani da ma bayanin da Hajiya Larai Bala Ahmed suka yi. Mm. In aka duba za a ga da dai da Mm. malamai suna taka rawa wajen gyara tarbiyyar yara amma yau an wayi gari malami zai yi wa ɗaliba ciki gaskiya ya faru a ƙasashe da yawa kuma akwai malamai mata waɗanda ko su nemi ɗalibansu maza ko abubuwa dai ga sunan ki taɓar ana ana ana tafkawa daga ɓangaren malamai saboda haka dole ne malamai sai sun sake tunani sun sake nazari ko kuma in ce hukumomi da ke mm. kula da kamar makarantu mm. su ya kamata su san wa za a zaɓa wa za a zaɓa ya zama malami. Kuma su kansu malaman masu riƙe eh, da zuciya da san amana ce. Sosai amma ka ba haka ba akwai matsaloli. Kuma kin san mafi yawancin ma mm. yara mata da ba sa zuwa makaranta ɗaya daga cikin dalilin da ya sa kenan suna jin tsoron malaman su to ina ake haka ina ci gaba. Yanzu Jamila ba ma ƴaƴa ma ƴaƴa maza ma. An shiga zamanin da akwai malamai maza masu lalata 'ya'ya maza mm. akwai su an san su wani wurin ana kokari a kama su wani wurin kuma sai a rihe ido saboda abubuwa da yawa zaki ga daurin gindi mutum ka kamar mai ake ta akwai malamai da yawa ba wai dan sun cancanci masu zaɓi in kin tuna akwai shirin da muka yi da mm. mutum zai ce to shi ko dan malanta nan ma yawwa wato shi kenan kenan eh. malanci ya zama kamar shine karshen kawai saboda baka da aiki sosai gaskiya da fatan da mu iyaye da su malamai da hukumomi za a haɗa ƙarhi da ƙarya a gyara wani al'amari amin a horhoɗo da martaba ilimi Gaskiya. Masu saurare lahin daɗi karewa ga juri na ta ɗaga mana hannu <laughs> saboda haka za mu dasa aya nan sai kuma gobe yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Da Jule Leathers Gresham mai ɗaga mana hannu da kuma <laughs> injiniya mu Mr. Voitek zanga-zanga. in ce Halima jumaro daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai gobe haka. This program has come to you from the Voice of America, Washington.